masu kallo assalamu alaikum za ku da tattun labaran matashi a tv a yau muna lahadi a sha biyu ga watan jumada ula na shekarar dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan nuwamban na shekarar dubu biyu da ashirin da uku shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya gana da mataimakin gwamnan jihar ondo da 'yan majalisar jihar da sauran masu ruwa da tsaki a abuja biyo bayan rikicin siyasa da yake ci gaba da ta'azzara a jihar ondo tun bayan rashin lafiyar gwamnan jihar rotimi kere dolo hakan na zuwa ne ta cikin wata sanarwa da mai magana da yawunsa a jure ingilale ya fitar a ranar juma'a hakan na kunshe ta cikin wata sanarwa da mai magana da yawunsa a jure ingilale ya fitar a ranar asabar ingelale ya ce a yayin ganawar ta ranar juma'a shugaba tinubu ya bayyana cewa har kawo yanzu a rodolo da ke fama da rashin lafiya shine gwamnan jihar kamfanin mai na kasa nnpc ya bayyana cewa zai dakatar da shigo da tataccen man fetur daga kasashen ketare a watan disambar shekarar 2024 mai zuwa kamfanin ya bayyana haka ne ta cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar 20 ga watan nuwamba kamfanin ya kara da cewa matatun man za su fara aiki ne kafin lokacin da aka sanya kotun daukar kara da ke zamanta a birnin tarayya abuja ta soke zaben 'yan majalisar dokokin jihar plateau 11 na jam'iyyar pdp inda inda ta tabbatar da jam'iyyar apc a matsayin waɗanda suka samu nasarar a wani hukunci da kotun ta yanke karkashin jagorancin mai shari'a uku a bank a ranar juma'a sun bayyana cewa ƙuri'un da dakatattun 'yan majalisar suka samu ba halittattu ba ne a zaben ranar 18 ga watan maris na shekarar 2023 rundunar sojin sama ta operation haɗin kai sun hallaka wani shahararren shugaban mayakan boko haram mai suna abu asad tare da wasu sauran mayakan a wani harin da jami'an suka kai musu ta sama a maboyansu da ke tagoshe a tsaunin mandara a jihar borno mai magana da yawon rundunar sojin saman edward gabquet ne ya bayyana haka a wata sanarwa da ya fitar a ranar asabar a abuja ya ce jami'an sun samu wannan nasara ne a ranar juma'a kotun ɗaukar kara da ke zamanta a jihar lagos ta yi watsi da karar neman a soke zaben gwamnan jihar akwa ibon umo eno na jam'iyyar pdp kotun ta yi watsi ne da karar ne a ranar juma'a bayan da jam'iyyar apc da ypp da kuma nnpp suka shigar gabanta kuma ta ce karar da masu karar suka shigar gabanta ba ta da tushe balle makama duka duka anan na kawo karshen karanta takaitattun labarin a madadin wasu tusa da amurka kwadiza amurka sai editan da ya tashi labarai abubakar matala ibrahim ne da makaranta hawa shewa a sa sai yanzu mai